بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci za mu ɗora inda muka tsaya ɗazu-ɗazun nan da yake wannan shine karatunmu na biyu kenan a yau karatunmu na hudu a wannan daura za mu shiga kai tsaye cikin littafin risala na ibn abi zaid shi yasa sa ya ce abi abizai al-qayrawani rahimahullahu ta'ala imam malik as-saghir fi risalati babun fil fara'id ibn abizai shi ne wanda ake kira ga lambar nan a ƙasa an ga duba lamba ta biyu huwa al allama al-qudwa al-faqih shi imam ne imam kasan ya haddace kenan dan ya ce fafaf fa kullu hafizin imam mun gane ko saboda ka imam ne matsayi ne a ilimi a ce wani imam ne shi malami ne na yankan shakku shi alƙuduwa ne wanda za a koyi da shi ne ana kiran shi alimu ahalil maghrib shi ne malamin mutanen maghrib gaba ɗayanta kako san kafin zuwan turawa an aka ce maghrib ya shafi muritaniya ya shafi abin nan Ne yake da suna abin nan gaba su ne nan tsohuwar magarib ta da kamar yadda an ce sudan tsohuwar sudan kenan kafin tura su yayya ga su to shi ne malamin su can baki ɗaya ana mai alkunya da abu muhammad sunan shi abdallah bin azizaid alkairawani almaliki alkairawani almaliki ashe ba aibu bane da mutum ya jinyar kan zuwa ga mazhaba ba aibu bane abin da yake aibu shine ta'assubanci malikiyanci amma duk malamin da zaka duba ibnu hajar sai ka an ce shafi'i ibnu abdul bar sai an ce al-maliki al-imam an-nawawi sai an ce a shafii al-imam al-baihaqi sai an ce a shafii kun gane wannan da kyau saboda haka dan ka ka zama al-maliki ba aibu bane abin da yake aibu shine malikiyanci kai abin da ya saba malikiya to kai fakan wa hal illa min khaziyata wa in gawat yawwa haka yace wa hal ana illa min khaziyata wa in gawat gawaidu wa in tasfidu al shi fa yana kan addinin shi na kabilar mai suna khaziya in ta ta shiru ga shiru ba ruwan shi kaga Allah kuma asalin mazhabin malikiya ba wata maza bace wanda yake ce da duk wanda ya duba usul nata ya san abin da ta gini daga baya ne aka samu wasu baki na haure suka haura suka tsindima malikiyar suka yaga ta ya zama na a yana tare da malikiya a aqida yana tare da wani abun a abin nan a mashayarsa yana tare da wani abun kamar da yadda ya ce fil aqdi al ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati al junaydi as saliki yace fil aqdi al ash'ari a aqida shi shi dan asha'ira ne wa fiqh maliki a fiqhinsa kuma shi dan malikiya ne wasu tsarika a tariqa shi kuma shi junaidi junaidiya yake to tambayar da ka yi mai biyar da aqida imam malik ne, dan me ba zai fi kihun sai aqida shi bai tariqa shi eh kun yi shiru wa yuqalu la ibn abi ana mai kirari a ce da shi maliku saghir shine karamin imam malik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san ku imam malik shine imamul a'imma alimul madina imamu darul hijira shi kuma ibn abi zaid ana mai kirari a ce maliku sahih ga wani karamin imam malik na alƙali iyalu mai littafin ashifa kenan alƙawzi iyab yake cewa haza ri'asatu dini wa duniya wannan ya samu shugabanci na addini Allah ya buɗa mushi kuma duniyar a da Allah ta'ala yake wallahi sai ya buɗa mai duka biyun da addinin Allah ta'ala ya gane shi ga kuma duniyar Allah ta'ala ya shimfiɗa mai ita